بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunuban da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah za mu tashi a aya ta 100 daidai suratul an'am bismillah أعوذ بالله من وجعلوا لله شركاء السماء سنصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون نعم ajiya mun ji dalilai da hujjoji masu ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya jero su ya ambata mana su wanda duk wanda ya la'akari da su ya san lallai Allah shi ya cancanta shi kadai a bautata masa ba tare da an hada shi da kowa ba shi kadai ya cancanta a bautata masa bai dace a bashi a je a rike wanda bai yi waɗannan halittun da muka yi bayani ba amma Wani irin abin na mu'amala kafirai suka yi ma waɗannan dalilan da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kaga babu wanda aka samu yayi waɗannan ayyukan da muka lissafa jiya sai Allah kuma shi kaɗai ya cancanta a bautata masa maimakon kafirai su miƙa wuya su yadda lallai Allah ɗin ne kaɗai yayi babu wanda ya yi su to shi kaɗai ya cancanta a bautata masa a'a wannan duk bai sa suka tsoraci Allah suka bauta wa Allah suka rike Allah a matsayin abin bauta ɗaya ba sakamako kawai waje alulillahi shuraka a kawai sai suka yi shirka da Allah duk da cewa waɗannan hujjoji da ayoyi da Allah ya ambata a jiya ba su amfane su ba suka kafe dai akan wannan shirka tasu waje alulillahi shuraka suka sanya wa Allah abokan tarayya bi ma'ana suka kide su rike Allah nan suka riƙe gumakansu da ababen bautansu suka sanya wa Allah abokanan tarayya minal jinni daga cikin aljanu aljanu suka ce ai su ma aljanu suna nasu halitta suka ce kaman dabbobi macizai da duk waɗansu abubuwa wato mugaye kenan suka ce waɗannan wato kaman zanadika kenan suka ce Allah maɗaukakin sarki iblis na ya halicce su ina fata an gane ko misali Allah shi ya halicci mutane da dabbobi na daji da dabbobin gida irin raƙuma da shanu da awaki da tumaki shi kuma iblis shi ya halicci mugayen dabbobin daji masu kisa shi ya halicci macizai shi ya halicci kunamu duk wani abun da yake ta san ɗan adam ya kashe shi sai suka ce a wannan iblis ne ya halicce su su kuma mutane da dabbobin gida wanda ake mu'amala da su Allah ne ya halicce su ko kuma suka rike aljanu a matsayin wato ababen bautansu suka yi tarayya da su ga Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin suratul jinni a cikin suratul jin ya ce wa innahum kana rijalun minal insi ya ozo na bi rijalin minal jinni fazaduhum rahakan suka mai da aljanu su ne abubuwan tsarinsu idan za su nemi tsari sai su nemi taimakon aljanu idan suna so su samu wata biyan bukata su samu aljani su suna musu hidima wa khalaqahum alhalin aljanun nan kuma halittu ne na Allah subhanahu ta'ala duk Allah ne ya halicce su to ta ya za a kai abin halitta mutum kenan ka rike abin halitta irin ka wajen halitta aljani ka ce shi Allah ka sake shi wanda ya halicce ka ɗin ya halicci aljani bayan haka wannan ba su tsaya a nan ba wa kharaƙu lahu banina suka ƙirƙiro ya'ya suka danganta su ga Allah suka ce annabi isa in ka zo wajen kiristoci suka ce annabi isa ɗa ne na Allah sannan suka je in ka je wajen yahudawa suka ce su kuma uzairu ɗan Allah ne a ya suka ƙirƙiro ƴaƴa maza ƴaƴa ya suka danganta su da Allah wa banatin su kuma ƙuraishawa mushirken larabawa sai suka ƙirƙiro mata suka ce mala'iku gaba ɗayansu mata ne ‘ya'ya mata ne na Allah aljanu suka abu abunan ƙuraishawa suka ƙirƙiro wato mala'iku suka danganta mala'iku ga Allah ce ‘ya'ya ne na Allah amma mata su kuma yahudawa da kiristoci sai suka ƙirƙiro uzairu da annabi isa suka ce su kuma ‘ya'ya maza ne na Allah su kuma mummuna a mushrikai suka kirkiro mala'iku a matsayin yaya mata na Allah duk wannan abun Allah ya ce bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba ba su da wani ilimi ba su da hujjoji ba su da abin da za su yi proving cewa lalle ga shi a bisa maganan da suka faɗa suna da tabbaci ba su da shi shi Allah da ya ka dalilansa na cewa shi ya cancanta a ta masa ai ya faɗa mana kuma mun gani da ido ko ba haka ba amma su kuma abin da suka ce yaya mata na Allah ne mala'iku sannan kuma ɓangaren maza annabi isa da uzairu Allah ce su kuma ba su da hujja ba su da ilimin da ya nuna musu haka ɗin saboda haka tun da ƙarya ne to subhanahu Allah ya tsarkaka Allah ya fi ƙarfin waɗannan abubuwan da ake danganta su zuwa gare shi Allah ya wuce na wata'ala ya tsarkaka ya wuce nan ya ɗaukaka can sama amma ya sifun ga iri waɗannan sifofi na na ƙasa sifofi na naƙasa da suke danganta su ga Allah duk mutumin da kace yana da ɗa to yana da mace kenan duk mutumin da kace yana da ƴaƴa to yana da mata yana da mata kenan haka nan duk wanda kace yana da ƴaƴa to ya nuna nan gaba zai gaziya kenan is incomplete wannan mutumin saboda mutum yakan aure ne ya samu ƴaƴa domin me su maye gurbin saranda baya nan akwai randa uba zai gaza ya kira ‘ya'yan shi to ku zo ku tafiyar da harkoki na ni yanzu shekaru sun yi nisa wani zo ka kama harkan kasuwanci na wani zo ka rike wannan ɓangaren wani zo ka kula da ƙannanka wani zo ka kula da harkokin gida shi yanzu ya tsufa shekaru sun shiga masa kaga wannan ajizanci ne na mutum wanda nan gaba zai nemi taimakon ‘ya'yansa har ila yau akwai ajizanci irin na mutum in mutum ya taso ma uba zai ci zarafinsa ‘ya'ya za su zo su kare shi su zagaye shi wani abu ya tasan ma gida ‘ya'ya za su zo su kare gidan su fidda makamai su tsaya wajen kare gidansu da mutuncin iyayensu kaga danganta wannan ga Allah ya nuna Allah gajiyayye ne ya gajiya kenan ba zai iya ba nan gaba to kaga duka irin wannan wato Allah ya tsarkaka ya wuce nan ga iri waɗannan sifofi na naƙasa da suke danganta wa Allah subhanahu ta'ala shi Allah wahidun ahad ne fardun samadun ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul hu, kufuwan a ci kadai ne makadaici abun kadaitawa wanda kowa yake dogaro a gare shi wajen biyan bukatu da neman bukatunsa biyan bukatunsa bai haifa ba ba a haife shi ba kuma babu wani wanda ya kama da Allah din la a mulkinsa la a gudanar da harkokinsa la a kamanninsa la a zakinsa duka babu Allah shi kadai ne abun kadaitawa badi'us samawati makagin sammai wal ardi da kasai wanda ya kago sammai tun ba sa nan ya kago su shi kadai ya kago kasai gaba ɗaya bakwai yayi su ba tare da shawaran kowa ba ko neman taimakon kowa ta ya za a yi makagin samai da ƙasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu a ce wai wannan yana buƙatan ƴaƴa a ce wannan yana buƙatan mace ba zai yiwu ba An ya kunu lahu waladu ta ya za a yi irin wannan mai halittan Allah maɗaukakin sarki a ce wai yana da ɗa alhalin walam takun lahu sahibatun kowa ya san bai da mace bai da mata ɗa kuma ana samun shi ne ta hanyar mata ta ya za a shi bai da mace a ce kuma yana da ɗa duk ɗan da aka danganta ‘ya'yan da aka danganta su zuwa gare shi eh, shi a uzairu da abu da shi annabi isa da su mala'iku dukansu Allah ce wa halaka kulla shay'in duk wani abun da ka gani in existence ni na halicce shi in ji Allah ni na halicce abu ta ya za a yi a ce kuma wai wai wai wai shi ɗana ne idan fa aka ce wannan ɗa ne na Allah to yadda Allah yake bai da farko bai da ƙarshe haka ɗan nan masu zai zamanto bai da farko bai da ƙarshe domin ɗa dole ya gaji uba ɗa dole ya gaji uba tunda Allah azaliyu ne bilabti da'in sarmadiyu ne bilanti ha'in wato bai da farko bai da ƙarshe ta ya za a yi wannan a ce ya buƙaci ɗan da zai kama da shi bai da farko bai da ƙarshe shi Allah nan ala kulli shay'in a bisa dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah bisa dukkan komai fa masani ne yana sane da shi saboda haka wannan shirka ce sosai maimako kafirai mushrikai su yi imani sai suka yi shirka ga Allah Allah ce zalikumullahu mai wannan bayanin da ya kore wa kansa ɗa ya kore wa kansa ƴaƴa mata ya kore wa kansa ƴaƴa maza ya nuna shine mahalicinsu zalikumullahu rabbukum wannan mai maganan mai bayanin fa shi ne Allah nan ubangijinku la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahalicin dukkan komai abuduhu shi ya dace ku bautawa ku musulmi ku mumunai shi ya shi za ku rike ku bautawa duk wani wanda zai zo yayi kokarin karkatar da hankalinku ga barin Allah wai ku rike wani Allah ce kar ku yadda da shi abuduhu wannan Allah shi za ku bautawa shi kuma Allah wa huwa ala kulli shay'in shi a bisa dukkan komai wakilun majibinci ne shine majibincin al'amuranku idan kace wane wakili na ne wani je ka wakilce ni wajen bikin wani je ka wakilce ni wajen auren wance bi ma'ana shine zai je maka aikin gaba ɗaya kai kana zaune ko ba haka ba don ka tura wakili wani akwai kasuwanci da nike a dubai akwai kaza kaza zo ka wakilce ni ka je on my behalf bi ma'ana shine idan ya je can din zai zama to wakilinka wanda zai yi komai to Allah shine wakilin kowa wakilin komai shine mai baka lafiya shine majibincin abincin da kake ci shine majibincin abin da kake sha shine majibincin suturan da kake sawa shine majibincinka shine komai naka a rayuwanka shine majibincin lafiyanka mai baka lafiya shine majibincin kare ka daga sharrin masu sharri shine majibincinka wajen saukar maka da ruwan sama shine majibincinka wajen fito maka da tsirrai kai dai naka kai shukan amma Allah ya ce to ka bari ni na wakilce ka zan fito maka da tsirran abin da ka shuka din kana buƙatar ruwa eh Allah ce to ni na wakilce ka zan saukar maka da ruwan shine mawa majibincin al'amarin mu da al'amarin kowane abu shine Allah subhanahu wataala wanda zaka bautawa amma in ka sake Allah ka kace gunki zaka bautawa to kai ne zaka to majibincin gunkin kai ne zaka to majibincin gunkin don kai za ka je ka goge shi ka kakkaɓe mai ƙura ka gyara mai inda yake in ciya ta fito ka nome ka gyara masa ka tsabtace masa eh ka zo ka sanya mai kendir da hayaki yadda muke ake turaren kanshi turaren menene ka zo ka mai rataye rataye ka zo ka ajiye ka yanka dabba ka ajiye a gaban shi kai ne za ka yi ta hidima wa gunki haka za ka tarar haka nan ma in ka rike mutum a matsayin allanka ko boka kake zuwa wajen shi to za ka kai ne mai mishi hidima kai ne za ka kai mai rago ya yanka kai ne za ka kai mai goro kai ne za ka kai mai turare kai ne za ka kai mai kaji kai ne za ka kawo mai atamfa kai za ka kai masa shaddodi kai za ka kai masa kaza da kaza da kaza da kaza kai za ka saya masa gida kai za ka masa komai kai ne mai masa hidima to amma shi Allah ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'amu shi Allah shi ne mai ciyar da ku shi ba a ciyar da shi shi mai maka komai in ji Allah shi Allah subhanahu wata'ala saboda haka in ka sake mai maka komai ya lamunce maka komai ya jibinci komai naka ka rike wani to lalle za ka yi sofarin domin kai ne mai jibintan al'amuran wancan ɗin kai ne mai masa komai ya kaji an ce wani in nan babba in nan honorable ai ya tura malaminsa ya tura malaminsa ina maka kai za ka saya masa ticket kai za ka nema masa accommodation kai za ka bashi na guziri kai za ka bashi na komai kai za ka biya kudin da za a bar wa iyalansa don ya je maka addu'a kai ne za ka yi kaza komai ɗawainiya kai za ka yi kullum ya karika mika abu a gidan shi saboda yana maka aiki to shi Allah da yake maka aiki me ya nema kai ka mika masa ibada kawai ya ce kai sallah kawai yace kai bai bukatan kobanka shine mai baka bai bukatan abincinka shine mai baka shi kuma wancan zai ce zai mai da kai mai kudi amma kullu he ka shi kudin ka gani kullu ka kai mai abinci kullu he ka biya mai bukatun gida ka gani to shi yasa Allah madaukakin sarki yace zalikumullahu wannan mai muku bayani shine Allah na gaske kuma la ilaha illa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahalikin dukkan komai to fa abuduhu shi za ku rike ku rike shi ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shine majibincin ku a kowane al'amuran ku ta su kafirai da'iman wai suna so su ayyanda suke bauta gunki gashi suna ganin shi da ido su taba shi mutane kullum suna bilibin da abin da ido yake gani hannu ke tabawa su gan shi. to sai su ce ai mu ne muke bauta ma dahir su din wai ga guma gumakanku ga allolinmu muna ganin su ido da ido sai kuma allolinka ya muhammad ba a ganin shi ba a kaza allah ce eh ni allah nan la tudrikuhu al-absaru ido baya ganin shi ni allah ido baya gani na wa huwa yudrikul absar amma ni ina ganin ku ina ganin ku in ji Allah ku ba kwa gani na rashin ganin abu baya nuna ce ba za ka yi imani da shi ba su kullum suna dogaro ne da ce ya za a yi mu yi imani mu yadda da abinda da ba mu taɓa gani ba mu ce kawai mun rike shi eh Allah ce ido kan baya gani na wannan gaskiya ne amma baya nuna ba na nan in existence saboda kai ma ka imani da abubuwa da yawa wanda baka ganin su ya aka yi kai imani da aljani ba ka ganin shi ko ba haka ba ka taɓa ganin shi ido da ido ya kai imani da shi amma kake ba ka gan shi ba kai imani amma kake Allah ba ka ganin Allah kake Allah wai don ba ka ganin shi ka yi imani da cewa akwai iska tana kaɗawa har ka ce ka ji wata iska mai daɗi yadda take kaɗawa ka taɓa ganin iskan amma ka yi imani tana nan to me ya hana Allah shi ba ka yi imani da shi ba kace he don ba ka gani shi ka yi imani da hankali cewa ne yana da hankali yana da kaza me yasa ka yadda da hankalin ka yi imani yana nan baka taba ganin shi ba amma kai denying din Allah wai don shi baka gan shi ba a fata an gani haka zaka tar me yasa ka imani da bazara da hunturu me yasa duka in ka ce wai sai ka ga abu da idonka za ka yadda ka yi imani da shi to ai akwai abubuwa da yawa da ka yadda da su ɗin ba ka gani su kuma ka yi imani suna nan to waye sai Allah kaɗai ne ba za a yi imani da shi ba me yasa ina fata an gani ka yi imani da mutuwa kana nan har ma in wani ya ce ɗazu ɗazu mutuwa ta ɗaukewa ne ka ganta amma ka yi imani tana nan to duk sana Allah ya aka ware shi Allah ban da shi la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar Allah ce ni nike ganin ku ba kwa gani na wa huwa al-latif shi Allah wato mai bin diddigi ne al-latif shine abu ya zamanto mutu zamanto very sensitive duk abin da kake yana sensin shine al-latif mai bin diddigi mai sensin din dukkan abin da kake yi al kuma kuma yazo ya baka labari bayan ya yi sensin ɗin abin da kake yi ɗin ya baka labarin shi kuma ya ce kayo kazawa ne ka ce ya kai ka sani Allah da ya ce ƙajja a kun sa'iru min rabbiku Allah ce tabbas hujjoji da ya sun zo muku daga ubangijin Ubangijinku basair hujjoji hujjoji sun zo muku daga Allah wanda ido na iya ganin su ba sama hujja ce na cewa Allah yana nan ruwan sama hujja ce na cewa Allah yana nan zuwan dare da wayewan gari hujja ne kana ganin shi da ido na cewa Allah yana nan ƙasa da tsirrai da take fitarwa hujja ne na cewa Allah yana nan rana da kake gani da idonka wata da kake gani da idonka taurari da kake gani da idonka hujja ne da kake gane wa idonka ƙarar na cewa lallai wanda ya waɗannan fa lallai yana nan akwai wani behind wanda yake tafiyar da su to saboda haka Allah ya ce hujjoji na karara na ganewa ido fa sun zo muku min rabbikum daga ubangijin faman abasara wanda ya bude idon shi karara ya kalli hujjojin yayi imani da Allah to fali nafsihi don kansa inji Allah wa man aliya wanda ya makance wa ayoyin Allah ya makance musu ya rufe ido ya ƙiya kalle su ya makance musu to fa alaiha zai ɗanɗana kuɗansa zai ɗanɗana kuɗansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ce alam na ji Allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini falakta hamal akaba. ban sawa mutum ido biyu ba in ji Allah wa lisanan da harce wa shafataini da labba biyu ban sa maka su ba Allah ce balil insanu ala nafsihi basira Allah ce dan adam shi kanshi ma abin ya kalla ne ya kalli kansa yayi tunani yanda shi yake na halicce shi shi karan kanka zauna ka duba kalli idonka kalli kaza dinka kalli kaza dinka wa fi anfusikum afala tubsirun ku a karan kanku ba za ku iya kallon yanda na creating naku yanda na halicce ku ba in ji Allah subhanahu wa afala yanzuruna ila al-ibili ba kwa kallo da idon ku ne in ji Allah raƙumi yanda na halicce shi samman yanda na halicce su ƙasa yanda na shimfiɗa ta duwatsu yanda na kakkafa su a doron ƙasa ba kwa amfani da idonku ne ku kalla in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wa man amiya wanda yake makancewa hujjojin Allah da ayoyin Allah da suke karara da ake gani da ido ya makance yayi denying insu Allah ce fa'alaiha zai ɗanɗana kuɗansa sakamakon makance mu ayoyin Allah ɗin za su koma kanka Allah ce wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai annabi na ba mai sa ido a kanku ba a'a ba mai sa ido a kanku ba in annabi ya ya isar da wa'azi shi kenan shi ba zai bi ka ɗaki ba ya ce na zo in ga ko kana sallah na zo ga ko kana za? a'a ba abin diddigin mutum an isar da sako an isar da sako je ka can in ka karba su amfane ka ka ji daɗin rayuwa in ka ki shikenan zaka dandana kuɗar ka inji Allah babu tilasta wala ikraha hafi din a tilasta mutum yi addinin Allah ce tunda kad bayyana rushdu min al tun da shiriya ta bayyana daga bata in ji Allah faman yi umin wanda ya ga dama ya yi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafurce amma fa wanda ya kafurce ya sani inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha la kana dawa dai azzalimai da kafirai wuta liman sha'a minkum an yataqaddama wanda ya ga dama inji Allah ya ya ya ya ya ya ya gabatar da kansa ya gabatarwa kansa alheri au ya ta'akhkhar wanda ga dama ya tsuke ya janye ya juya baya inji Allah ba tilastawa inji Allah na fata an gane ko Allah ce wa kadhalika ku duba haka nan ne ni Allah nusarriful ayati nakan buga wa mutane ayoyina in kawo musu ayoyina salo salo salo salo nau'i nau'i nau'i Allah ya kawo maka ayoyin ta wannan method din in baka gane ba ya canja method ya kawo maka su ta wannan yanayin in baka gane ba ya canja wani salo wani uslubi in baka gane ba ya buga ma misali da wannan babu yanda zaka yi ka ce cikin misalan da Allah yake buga maka baka ga wani abu ba ya buga maka misali da sama kana ganinta ya buga maka misali da ƙasa kana gani in ko manoma ne ya buga muku misali da gona yanzuril insanu ila ta'am inna sababna al-ma'a sabba summa shaqqaqna al-arda shaqqan yanda ake noma da yanda komai yake tsira yayi germinating in kai mai kiwo ne Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibratan dabbobi ga sunan in laraba ne masu kiwon raƙuma Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba abinda kai hatta abincin da kake ci Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'amihi ka kalli abincin da kake ci process da yake bi hanyar da yake bi kafin ya zo bakinka ka haɗe yakan fara ni daga ruwan sama in ya sauka sannan kuma ya fito daga ƙasa sannan ya girma step by step step by step har ya kai level inda za a girbe shi a zo a cashe a zo a nika a zo a ɗora a wuta a zo a yi kaza a yi kaza kafin ya zo bakinka haka Allah maɗaukakin sarki ya ce halittan ka yanda Allah ya halicce ka ma ya ja hankalin ka yace ka je ka duba yanda na halicce ka inji Allah process ɗin da ka bi kafin ka zamanto mutum har ka zo kana deny Wasu sama'i wat wa wama adraka ma ta annajamu thaqib in kullu nafsin lama alaiha falyanzur al insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafi yakhruju min bayni sulbi tara'i innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair ka duba komai Allah ce ka duba da ido idon basira to Allah ce wata zalika nusarriful ayat haka nan nake sarrafa ayoyina ga mutane Allah buga maka misali da sama ita ce mafi girma ya buga maka misali da ƙasa ita ce mafi girma da kake gani ya buga maka misali da wata ba baya koyan maka ya buga maka misali da rana ya buga da taurari ya buga da tsirrai ya buga da abincin da kake ci ya buga da kai karan kanka kai Allah bai bar mu ba da ya buga misali da me da kuda ya buga misali da mafi karancin abu shine sauro inna Allah la yasai an yadriba mathalan ma'a ba'udatin fama fawqaha hatta sauro wannan hatta sauro Allah bai bari ba sai da ya buga maka misali da shi don me don ka shirya kawai ka shiga aljanna don kawai ka kubuta daga wutan nan fa abinda Allah ya rage wa kadhalika nusarriful ayat haka nan muka buga man bayina ayoyi musarrafa musu shi wal yaqulu darasta su kuma idan annabi ya buga musu examples da ayoyin nan sai kaga sun gudu he suna cewa ai darasta wai annabi ya gudu ya laɓe ne ya je wani ya koya masa darasi eh sun je wai wajen yahudawa da nasara da kiristoci ahalul kitabi wai nan ne manzon Allah ya je darasa ya koyo waɗannan maganganu ka duba wani nubayyana huli ƙaumi ya alamu Allah ce mutane masu ilimi ne muke bayyana mu ayoyin mu sune suke fahimta ina fata an gane ko a nan sai Allah ya raba gari kawai yace ya Muhammad tun da kayi kayi kayi sinki kayi kayi sinki an buga musu wannan misalin an buga wancan an buga na nesa an buga na kusa sinki yanzu ka fita harkar su ka kama gaban ka kawai shi yasa Allah ya ce me ittabi'u ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha شاء Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittabi ma uhiya ilayka min ka kawai ka bi abinda aka saukar maka daga ubangijinka kawai ka takaita kanka akan abinda ni Allah na saukar maka ka bi shi ka rayu akai la ilaha illa huwa Allah nan da babu abin bauta da gaskiya sai shi to ka bi shi kawai wa arid anil mushrikin ka fita harkan mushrikan kawai kyale su kyale su ka share su aje su a gefe kawai walau sha Allahu ma ashraku Allah ce da Allah ya so da basu yi shirkan ba wa ma alaihim hafizan ni ban sanya ka ya Muhammad ka zamanto mai sanya ido akan su ba ko mai kiyaye ayyukan su ka ce za ka riƙa monitoring mutum ka ga me yake me yake yana shirka ko baya yi duk ka bar su kawai ka fita harkar su tunda dai ka isar da sako shikenan wa ma anta bi wakil kuma kai ba kai bane majibincin al'amuransu su ba su kawai kowa ya je ya ya baro wa kansa abun da zai baro kai laifin ba naka bane kai ba kai za ka jibinci al'amuransu gobe kiyama ba ina fata an gane ko Allah ce duk da cewa sun zaɓi shirkan sun zaɓi kafurcin ku ko musulmai ne kun zaɓi Allah to duk da haka in kada ku zagi ababen bautan nasu sun cancanta a zage su ɗin a zagi gumakan a zagi abubuwan da suke bautawa ɗin amma Allah ya ce duk da haka ɗin kada ku zage su ku mabiya ko musulmi kenan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku zagi waɗannan gumakan nan nasu da suke kira koma bayan Allah kada ku zagi gumakan nan nasu wanda suke bi suka bar Allah kada ku zagi nasu abin bautan idan kuka zagi nasu abin bautan su ma fa za su mai da martani faya subbullaha idan suka zagi kuna ku abin bautan shine Allah to kaga shine na gaskin sun zagi Allah na gaske. duk da cewa waɗancan alloli ne na ƙarya ko ka zage su malada za ka samu a wajen Allah to amma saboda martanin da za su mayar su zagina ku Allah ɗin kada ku yi in suka tashi zagin Allahn kuɗin za su zage shi adawan wato sai sun keta haddi sai nasu zagin da cin mutuncin ya fi na da kuka yi ma nasu ɗin za su yi shi ta hanyar ta'addanci ne su bi ilmin saboda rashin ilimi saboda rashin sanin cewa lalle allan da suke zagi din shine na gasken nasu din shine na bogi ina fata an da karku taba allolin su din domin mutum idan ka mai abu ka ci mai zarafi in ya tashi shi martanin da zai mayar yafi naka da kamai shi yasa ake cewa ramukon gayya yafi na gayya me zafi to kada ku zaga shi yasa manzo Allah ma ce ko wani ya zagi iyayenka karkarama sai zagin ya koma kan nashi iyayen amma in ya zagi naka iyayen karama to ku yi duro ka zagi naka ya zagi nashi shine la'anan Allahu man la'ana walidai Allah rufa mana asiri saboda bi khairi ilmin su in suka tashi maka abun za su yi shi out of ignorance jahili in zai maka abu mummuna ne ba zai maka shi cikin ilimi ma ba ina fata an gane ku kuna zagin nasu ne ta hanyar ilimi ku ce waɗannan gumakan ba su da amfani ba su amfanarwa ba su cutarwa ai shi ne abinda manzo Allah yake ta faɗa kenan suke cewa manzo Allah yana zagi su haka za ka tara ba su da amfani ba su cutarwa ba su kaza wai ba ya zo ya same su ya ce kun ci ƙaniyanku gumakan maƙiyata yanka a'a ai ba haka ba ne cewa ba su da amfani ba sa cutarwa ba su cancanta ba ba za su iya karewa kansu bala'i ba balle su kare maka ba sa iya amfanar da kansu wani abu ballantana su amfanar da kai inda ka kafa shi gunkin ya zauna bai iya matsawa sai ka zo ka matsar da shi to shi ne fa abinda suke ta zuguguta annabi yana zagin gumakansu annabi yana zagin allolinsu ba wai zagin yayi ba ai haka yanzu idan ka zo kai bayani shi an ci misali sai a ce kana zagin shi eh, a ce ka zagi wani idan kai bayanin abun a fiti a ce da wani kake yi kullum in ka faɗi kaza ba ya kai to yana yi da su wani yau yana yi da su wani a yau ya komo kan su wani kullum kai in ka ce kaza ba ki ce da su wani yake kullum haka za ka tara to Allah maɗaukakin sarki ce kada a zagi nasu gumakan karka ɗauki baibul ka ce baibul in ban za ka jefa a taka shi da kafa zai yi haka wa ƙur'ani zai haka wa ƙur'ani ina fata an gane ko a wannan shi ne Allah ya ce kazalika haka nan ne yadda kuka ji waɗannan kafiran suke yi kazalika zayyana li kulli ummatin Amalahun. haka nan muka aka zayyana wa ya zayyana wa kowane al'umma ko Allah ya zayyana ma kowane irin al'umma aikinsu waɗansu al'umma aiki na imani in ka zo ka samu akwai mummunai akwai kafurai duk al'umman da ka je ka tarar akwai waɗanda za ka samu masu biyayya akwai masu sabawa akwai masu ɗa'a akwai masu bijirewa akwai na Allah akwai na shaidan Allah ce a haka za a riƙa rayuwa tsakanin masu gaskiya da masu ƙarya tsakanin masu imani da masu kafurci tsakanin masu son Allah da masu son shaiɗan kullun runduna ne biyu suke gwagwarmaya suke kokowa suke yaki shine auliya'u shaitani da auliya'ur rahman haka za a rika yi ta gwagwarmaya din Allah ce thumma ila rabbikum marji'uhum har akai ranan da kowa zai mutu ya koma ma Allah fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah ya basu labarin irin abin da suka aikata a duniya na aika aika wanda ya aikata alheri Allah ya bashi labari ya bashi sakamako wanda ya aikata sharri ya ga sharri Allah ubangiji ya bashi ladan abunnan sakamakon sharrinsa shi sai ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya mithqala dharratin شرا يرى نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم kafiran nan sun rantse da rantsuwa mai girman gaske na ƙololuwa sun rantse da abin da zai kashe su rantsuwa ta Waila wai la'in ja'atum ayatun wa in annabi ya zo musu da abin da suka nema na waɗansu ayoyi na miracles na waɗansu mu'ujizoji wai la yu'minun na yanzu za su yi imani da alkur'ani sai su zo su samu manzo Allah su ce to manzon Allah mun rantse maka da kaza da kaza rantsuwa na kurewa in ka mana kaza muka ganshi anan to za mu yi imani haka za ka ji suke rantsewa mun rantse maka da abin da zai kashe mu wallahi dallahi billahi lazi la ilaha illa huwa in ƙarya muke kaza kaza ya same mu za mu kawo maka abubuwa da in ka mana su fizikali muka gansu to tabbas mun san kai annabi ne za mu yi imani haka ne wa aksamu billahi suka rantse da Allah ya kaji suna rantsewa da Allah jahada aimanihim rantsuwa na kurewa na kololuwa waila in ja'atum ayatun idan annabi ya zo musu da wata ayan da su suka nema annabi ya musu din waila yu'minun biha za su yi imani kul ka gaya musu inji Allah ka gaya musu ya Muhammadu innamal ayatu indallahi ayoyi da abinda suke nema din a hannun Allah yake ba a hannun ba a hannunka bane kai baka da fawa ni Allah ni ne mai yin su ba su hannunka ka gaya musu haka kama a nemi ka bada abinda baka da shi eh abinda kuke so a muku din ka gaya musu ba a hannunka yake ba ya Muhammad waje na suke inji Allah ni nake da iko nake da fawa nake da kudura u yi su yani kuma Allah da nake da su din naki un yi din naki ko ku yi imani ko ku je wuta naki un yi din ji Allah Allah ne za a riƙa juya sai ka mana kaza sai a mana kaza wai kaman su ne wato kaman lallaba su ake don su shiga aljanna Allah ce an ki a yi din an ki a din wa ma yushirukum Allah ce ina tabbatar muku ina sanar muku annaha idza ja'at la yu'minun duk rantsuwan nan da suka yi na ƙololuwa na kurewa wai in sun gani za su yi imani Allah ce ina tabbatar muku in na din ba za su yi imanin ba ni na halicce su ni na san su ni na san ina mayin su na san zuciyarsu na san yadda suke ba za su yi ba rantsuwa ce ta ƙarya kawai kafirai nawa nawa irin su suka rantse a can baya cikin al'ummomin da suka wuce sau nawa suna rantse ana musu abu sun ki ni na san su ajiya da shekaran jiya ni na halicce su ni na san su har abin da ma za su yi gobe ni na san su Allah ce a bas su kawai annaha idza ja'at la yu'minun ko ayoyin ma sun zo ba za su yi imani ba ko an musu abin da suka nema din ma ba za su yi imani ba dalla ba su ce wata ya sauko ba wata ya sauko ya tsage biyu su yi imani eh ikarabati sa'atu wan shaqqal qamar suka cewa annabi Muhammad sallallahu suna son wata suka nuna annabi wata gashi a fili wai wata ya sauko nan kasan duniya ka duba fitinan mutane irin na kafirai wallahi sun wahalar da annabawa shi yasa zaka ga ayoyi da yawa suna rarrashin annabawa suna rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi wannan kuma annabi ya roki Allah watan ya sauka a makka da watan ya sauka kuma ya dare biyu ɗaya akan dutsen jabalu a ƙwaikiyan ɗaya a dutsen abin a duwatsun makka ɗinan da suke surrounding makka ɗaya rabin ya tsaya a can ɗaya rabin ya tsaya a can kuma duka wata ya ce a shaɗu allah ila wa annaka rasulullah watan ya tabbatar suna ji ya ce lallai shi manzo ne na allah amma wa in yarau ayatan da suka ga wannan ayan ne suka ce ya kulu sihirun mustamir sihiri ne kai rufa ido aka bar ƙarya ne wal ba wani watan da ya sauka wani abu ne aka mana haka kawai muka gani ne. sihirin mustamir domin mutane yanzu akwai wanda baya gani wata a duniya to don wata ya sauka a nan da Allah na wanda suke gurare garuruwa ba za su gani ba yadda muke ganin wata a nan haka ake ganin shi a ko'ina to da suka ji labari su kafiran ana ce jiya mun ga abun mamaki wata ya sauka gari kaza suna faɗa gare suka ce ah, abinda aka yi a nan gaban mu ma har na can sun gani hada sihirun mustanir wai sihiri ne wanda yake ma ya yaɗu ya je ko ina ma sihirin ashe ba ma bai bai takaita ma a gaban mu ba ashe ashe ya tsallake mu har wasu ma sun gani haka Allah yake haka suke da suka rantsa in an fito musu da taguwa daga dutse za su yi imani na annabi salisu yi imani ba ƙarshe fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim bane fasawaha wala yakhafu ukba halaka su akai ba su taba cewa in an musu kaza za su yi imani aka musu suka yi ba ba su taba ba to Allah ya ce waɗannan mutanen yanda muke musu inji Allah wa nuqallibu afidatahu, muna juya zukatansu muna juya zukatansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zukatan ‘yan adam kamar kofi ne haka kwantena haka idan Allah yana son ka da imani sai ya bashi haka a tsaye idan Allah baya son ka da imani sai ya juya shi upside down in ka juya kofi haka da Allah wani abu in ya shiga zai zauna to Allah ya ce to yanda muke musu wani kallibu afidatahu muna kifar da zukatansu ne wa absarahum da idonsu ido wannan kwaya mai gani bakin mai ganin to Allah ce yayin da aka zo karanta musu ayoyina yayin da aka zo musu wa'azi Allah ce sai un kifar da zukatan haka upside down idon kuma da za su ga gaskiyan haka Allah ce sai un sai un juya su sai kawai un ummai da wannan bakin can yanda ba za su maga abin da ke gaban su ba haka ne don in ban so su da imani ba haka nake musu inji Allah shi yasa zaka zo kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi kana tashi ka ba komai a tare da shi saboda an juyar da zuciyan haka an juya ta upside down imani da wa'azin da ake insta ya shiga ya zauna sai Allah ya juya haka kana gama wa'azi sai Allah ya maida zukatan haka duk lokacin da wa'azi ya zo haisu su kife saboda Allah ce ban nufe su da imanin bane duk wata aya da za a gani da ido in ji Allah idan aka zo musu da sai Allah ce sai un twisting ido sai un juya idon haka sai ya koma yana kallon baya ta ciki haka na yi bari zallan farin kawai ba za su taɓa ganin abin da ake nuna musu ɗin ba saboda ne ban so su da imanin ba ne. why saboda an so su da imanin sun ki tun farko ni kuma yanzu na ki su yi imanin da suke so su yi ɗin. Shi wani shine wa nuqallibu afidatahum Allah ce nakan kifar da zukatansu wa un juya idonsu kamalan yu'minu bihi awwala marratin tunda sun ki su yi imani da shi tun farkon al'amari tun farkon al'amari na bi su da lalama na bi su da lallaba na bi su da sannu da sannu sun ki to yanzu nima Allah ya ce na ki nima Allah ya ce wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce yanzu na bar su su je cikin batan nasu kawai su yi ta dimauce su tafi har a hakan mutuwa za ta zo musu ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya samu dace ko da yake wannan ayan tana da muhimmanci karanta ta ita ɗaya ولو أننا نزلنا nazzalna ilaihimul mala'ikata Allah ce wallahi ko da na bude sama na saukar musu da mala'iku suka gansu a gabansu wa kallamahumul mauta da zan tayar musu da matattu ‘yan uwansu da danginsu da suka mutu shekara da shekaru, unta da su daga kaburbura, su zo gaban kafuran nan su ce, kai, kun san dai mun daɗe da mutuwa eh? kun san dai mun daɗe da mutuwa eh? to wallahi wallahi abinda muka tarar a a can a maka a kaburburan mu da can kiyama Allah nan shine gaskiya ku sake kaza ku bauta wa Allah nan wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula un tayar musu da dukkan abubuwa un tara musu duk wata halitta a gabansu da waɗansu hujjoji a gabansu Allah ce ma kanu li yu'minu wallahi ba za su yi imani ba ga mala'ikun da na bude sama sun sauko sun ce musu kai abinda muhammadu ya zo muku da shi ɗin fa shi ne gaskiya ƙur'ani na fa shi ne gaskiya mala'iku su sauka su musu wa'azi su hau saman su koma suna kallon da ido ko in tada musu matattu ‘yan uwansu daga makabarta su taso su ce kai ku rike fa abinda Muhammadu ya zo da shi Qur'anin nan shine gaskiya musulunci nan shine gaskiya fa ku rike shi mu da muka mutu mun je mun tarar wannan shine mafita Allah ce ba za su yi imani ko da na musu haka in ji Allah saboda me illa an ya sha Allahu ni Allah ban ga dama ba ban ga daman imaninsu ba ban son su ban son imanin nasu illa an ya sha Allah sai Allah ya so za su yi imani saboda haka za ka yi gani kana da wani aboki ka yi ta mai nasiha ya ta san ma abin da bai da kyau ka yi ta mai nasiha demo kuke faɗa. duk lokacin da ka tsananta nasiha a gare shi lokacin shi ko yake tsananta gaba da kai da kiyayya da kai ce ka matsa mu ni ka takura ma rayuwata ni in zama na anan ne baka so ni na tafi haka zaka tarar Allah bai so bane bai da maki irin mai gaya masa kai hattara walakin na ya yajhalun amma yawancin mutane suna jahilkan wannan cewa shari'a ta Allah ce shari'a ta Allah ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin manzo Allah ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan ya muhammad kai hakuri yanda kaga waɗannan suke gaba da kai suke kiyayya da kai kafiran nan suke taron dangi suke ci maka zarafi suke batanci a gare ka kaza kaza haka muka sanya wa duk annabawan da suka wuce sai da suka yi makiya su ma su yi makiya makiyan ma aduwan makiya na shayatinul insi shaydanun mutane wal jinni da aljanu za mu tashi akan wannan ayan ta ɗari da goma sha biyu gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yi ta zamanto gaba amma wannan na ƙarshen shi ne Allah ce ko da na saukar musu da mala'iku na ta da matattu na ta da duk wani abu na kawo shi gabansu ba za su yi imani ko da wutan nama Allah ce na kawo ta gabansu a duniya nan na mai da ita na ce kun ga na su ce e to za ku shige ta in ka aljanna kun ga aljanna eh menene wannan aljanna to ku bi annabi za ku shige ta sai sun ce ƙarya ne to me suke so in ji Allah a'rid anil mushrikin kawai fita harkar su kawai ya Muhammad to Allah mun je shirye mu sa mu dace amin ya rabbal alamin tambaya ta yau tana ce assalamu alaikum ina son malam yayi kira ga masu zuwa masallaci ba yan an tashi bayan an tashi tafsiri suna bin masu hali masu kudi suna musu ƙaryar rashin lafiya wato iyaye rashin lafiya iyaye domin a ba su a ba sa son yin sana'a don Allah a ja hankalinsu saboda annabawa ma suna yin sana'a to an ji dai nasihan shi kawai an ji nasihan shi a bar maula a bar ƙarya a bar abin nan roƙo bayi da kyau musamman ma in ya haɗa da ƙarya cin dukiya mutane ne allazi a amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil ya ku da kuka imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna hanyar barna din ta hada kai ƙaryan da abinda ba haka bane ka faɗi hakan a baka wannan duka kullum mu rika addu'a yana gaya wa Allah bukatun shi manzo Allah su sallace duk wanda Allah ya jarrabe shi da damuwa ko da kunci ya saukar da duk damuwansa akan mutane su warware masa ya bar Allah to ba zai taba samun biyan bukata ba takaicin takaicewa Allah ubangiji ya samu dace malam dan Allah muna neman karin bayani akan wata matsala kamar haka mutum ne yana aikin gwamnati misali INEC kasancewarsa ba kullum ake aiki ba wata rana ma zaka je ofis a kulle to mutum zai iya a yarin yin wani aiki saboda wanda ba na ainih ba ba na ainih din ba wanda yin hakan zai hada aiki biyu kenan kuma ya yani wannan bai dace ba kawai wancan ai sun sun engage ɗinka a dukkan awowin kawai su yi engaging ɗinka a dukkan awoyin sai ka ɗauli tattafai ka yi ta karatu na addinin musulunci a wannan wajen awoyin da suka samu ka yi ta haddan alkur'ani ka yi ta koyon alkur'ani ka yi ta abun nan ka samu tai kana nan dai in an zo neman ka dai kana to amma ka yi amfani da su wajen koyon wani sana'a ilimin addinin musulunci haddan alkur'ani sanin wani littafi ko kuma abinda za ka yi ɗin he ka zo nan inda kake ɗin a ofis ɗin a gefe tunda a kulle ba kuma he ka riƙa yin abun a nan wataƙila ɗinkin hula wataƙila abin riga kwaɗo da linzami amma ka nan ka je ka nemi wani gun kuma can kana barin nan kana tafiya can ɗin bai daidai ba ina ji a gwamnati ma haramun ne haramun ne a gwamnatance fa amma ɗaukan albashi biyu ko ko to ina ji wannan bai da kyau wannan shi kar dai ta bar inda aka sa kaɗi amma ka yi wani abun da za ka yi ɗin anan nan da fatan Allah ubangi ya samu dace wallahu ta'ala a'ala assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ni ne nike karatun alkur'ani ina sallah a gurin da nike karatun alkur'ani nike sallah yawa sai karnuka na zuwa gurin su kwanta to malam ya sallata da karatun alkur'ani babu komai babu komai don kare ya taba ka ko ya kwanta inda kake sallah ba dai kana shimfiɗa tabulma ba shi jikin shi ba najasa bane abinda aka ce in ya lashi wani abu a kwano shine mu wanke shi sau bakwai na takwas din mu sa ƙasa mu dirje kawai wannan ibada ce amma kare don ya taba ka ko yawun bakin shi ya taba ka wannan baya bata alola matukan ba wai najasa yaje ya ci da bakin shi kana gani ko ya shiga kwata ya zo ya goga ma a jiki ba wannan babu wani abu to ga wata assalamu alaikum malam ina yi ma fatan alkhairi Allah ya kara ma basira da tsarin ilimi mai albarka Allahumma amin ga tambaya kamar haka malan sallah ce sahu ya kai guda hudu amma sahun gaba an jera da liman babu wanda ya saba wani tsakanin mamu da liman sai dai abinda na gani an yi ba a ba ba a hada ba a ba a hadi da liman din bane yawa saboda aka bar gurin mutum daidai tsakanin mamu da liman okay ina eh, ina wannan babu komai dai a takaice ko ina ya cika da waɗansu sun jeru setin imam haka setin imam ne wannan babu laifi a je gaban imam din ne babu matsala amma shi din ma idan an cika an cika ba yanda za a yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine wannan fa assalamu alaikum rahmatullah malam da fatan kana lafiya Allah ya kara maka basira jiya kai karin bayani akan kasaru to malam ni ne nake makaranta a Zaria sai ya kasance ina zuwa gida weekend to malam kasaru zan dika yi idan naje can Zariya? a idan kana a biyu kana da hostel can cikawa za ka yi ai cikawa za ka yi babu wata matsala in ka taso daga zariyan nan za ka zo kaduna sallah ta riske ka akan hanya nan sai ka yi ta kasaru in ka dawo nan gida ma ka dawo gida ne kawai shiken wannan shi ne da izinin allah subhanahu ta'ala gobe za mu rufe tafsiri kamar yadda muka saba gobe ne 27 ko yawa dama kwana biyu kafin a kafin sallah ne muke rufe tafsiri da izinin Allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu yi ban kwana da tafsirin da ake a wannan masallaci cikin ramadan da fatan Allah ubangiya ya nuna mana gobe din nami lafiya Allah ya mana albarka Allah ya sanya ma zaman da ake da sauraro da ake a cikin mizani Allah ya amfane mu da shi ya sa shi ne tafarkin tsiranmu a gobe kiyama da iyalanmu da ‘ya'yanmu gaba ɗaya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh